بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وثبت في صحيح مسلم أن غلام حاتب هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار وكان حاطب يسيء إلى مماليكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت إنه قد شهد بدرا والهديبية وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار واحد بايع تحت الشجرة فهذا حاطب قد تجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة التي كان صلى الله عليه وسلم يكتمها عن عدوه وكتمها عن أصحابه وهذا من الذنوب الشديدة جدا وكان يسيء إلى مماليكه وفي الحديث المرفوع لن يدخل الجنة سيء الملكة ثم مع هذا لما شهد بدرا والهديبية غفر الله له ورضي عنه فإن الحسنات يذهبن السيئات فكيف بالذين هم أفضل من حاطب وأعظم إيمانا وعلما وهجرة وجهادا فلم يذنب أحد قريبا من ذنوبهم ثم إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه روى هذا الحديث في خلافته ورواه عنه كاتبه عبيد الله بن أبي رافع وأخبر فيه أنه, أنه هو والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الدئينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد لأهل بدر بما شهد مع علم أمير المؤمنين بما جرى ليكف قلوب ليكف القلوب والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى فلم يأتي أحد منهم بأشد ما جاء به خاطئ بل كانوا في غالب ما يأتون به مجتهدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرات وإذا اجتهد فأقطع فله أجر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 biyu, wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan ɗaya shekarar miladiya ta da goma sha ɗaya. a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke bayani da sharhi a littafin ko kuma saƙon da ibn taymiyyah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na goma sha shida a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci kuma wannan shine na ɗari da talatin daidai idan ba a manta gabar da muke ko ibnu taimiyya yake magana a kanta ba wadda ita ce bayani da kare martabar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa da fito da matsayi gangariya na ahlul baiti tare da bayanai da hujjoji daga alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma sirarsa tare da sahabbansa a satin da ya gabata ibn taymiya ya kawo mana kissar hatib ibn abi balta'ata radiyallahu anhu da abin da ya faru gare shi na kuskure da kuma yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna masa kuskurensa tare da ayoyin da suka sauka don bayanin wannan kuskure sannan kuma da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa duk da hatib ibn abi balta ya yi babban kure ya yi babban laifi cikin abin da ya aikata sai dai yana da wata hasana babba wacce ta lullube ta rufe wannan laifin ita ce halartarsa yakin badar wannan laifin nashi bai fitar da shi daga addinin musulunci ba domin allah maɗaukakin sarki ya sanya shi cikin wato tawaga ta muminai inda ya kirawo shi tare da sauran muminai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la a aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda abinda ya aikata duk da girmansa bai fitar da shi daga cikin tawaga zurriya ta muminai ba ubangiji ya kirawo shi da sunan mumini ce ya ku waɗanda suka yi imani sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu cewa hatib ibn abi balta'a ya yi aikin da zai ɗauke masa zafin ukuba ta wancan laifi da ya yi yayin da sayyidina umar yake cewa ya rasulullah da'ani adrib unuqa hadha almunafiq ka kyale ni in sare ma wannan munafikin kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da shi a'a baka san cewa ubangiji madaukakin sarki ya yi tsinkaye ga zukatan mutanen badar ba ya ce e amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku aikata abin da kuka ga dama hakika na gafarta muku wanda wannan yana nuna bushara mai girma ga mutanen da suka halarci yakin badar cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama a wata ruwayar manzo Allah ce faqad ghafartu lakum a wata ruwayar faqad wajabat lakumul janna wannan hadisi hadisi ne sahihi wanda bukhari da muslim sun ruwaito shi kuma an ruwaito shi daga sahabbai daban-daban ruwaito shi daga hadisin jabir hadisin umar hadisin shi kansa ali ibn abi talib shi kansa ya ruwaito wannan hadisi a nan malamai sun tsaya sun yi bayani dangane da fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya ruwaito daga ubangiji da ya ce i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka ga dama malamai suka ce zahirin wannan magana tana nuna cewa an halatta musu su yi komai wanda kuma wannan ya sabawa yadda tsarin shari'a yake babu wani cikin wannan al'umma da aka yarje masa ya aikata abin da ransa yake so ko da kuwa saban Allah ne domin idan ka faɗi haka tamkar kana cewa in sun ga dama su ƙaryata Allah in sun ga dama su karyata manzan Allah in sun ga dama su yi musu kage su yi kazafi karyata ayoyin Allah su aikata ayyukan haramun duk abinda ubangiji ya hana suna iya aikatawa wannan kuma ya saba wa zahiri da tsarin shari'a ba za a fahimci hadisin a bisa wannan matsayi ba to shi yasa malamai wajen su yi bayanin manufa ta wannan hadisi suka kawo maganganu daban-daban ibnul jauzi ɗaya daga cikin malamai na musulunci a cikin littafin sa kashful mushkil yake cewa wannan hadisi abinda yake nunawa da yace i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ana nufin ayyukan da suka wuce ba ayyukan da za su zo ba haka ya fahimci hadisin saboda an ce qad ghafartu lakum na gafarta muku aka yi amfani da sigar fi'ili mazi yace da a ce ana nufin abinda za su yi a nan gaba to da sai a ce fasa aghfiru lakum zan gafarta muku to tunda aka ce qad ghafartu lakum ibnu al-jawzi yace to shi yana fahimtar ana nufin abin da suka yi a baya duk an yafe musu yace saboda kuma har ila yau idan ka lura rayuwar sahabbai bata gushe ba akan tsoron su da Allah da suke yi da tsoron yin da tsoron ukubarsa har ma ga sayyidina Umar yana zuwa gurin Huzaifa yana tambaye shi cin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunansa cikin munafukai Huzaifa yana cewa da shi a'a to wannan ita ce fahimtar da shi Ibn al-Jawzi yayi wa hadisin wato ana maganar laifukan da suka wuce ba nan gaba ba to amma wannan fahimta tashi bai samu goyen bayan da dama daga cikin malamai ba kamar Abu al-Abbas al-Qurtubi mai littafin al-Mufhim sharhin talkhisu sai muslim yake cewa wannan tawilin ko da a zahirinsa zaka ga kamar yana da kyau sai dai kuma ya yi nisa kwarai da gaske yace saboda sigar da, aka kawo a hadisin i'malu ku aikata siga ce ta umarni siga ta umarni kuma ana amfani da ita ga abinda zai zo ba abinda ya wuce ba ana baka umarni ne akan abinda zai ya wuce ba a bada umarni sai akan abinda zai zo in ce dauko mun bani yi mun kaza amma in ka riga yi kuma wani umarni zan bayar sai saboda ka sigar i'malu tusta'mal lil hali wal istiqbal wa tusigat al amr la tusta'malu fil madi illa bi qarina la bi qarina wala bi ghairi qarina ba inda ake amfani da sigar umarni wajen abin da ya wuce sai abin da zai zo kamar yadda wanda suke karatun nahawu suka san wannan saboda haka yana cewa anan sigatul amr idza waradat bi ma'na al ibaha innama hiya bi ma'anar insha wal ibtida la bi ma'anar madi saboda haka koda ta zo da sigar qad ghafartu lakum ba yana nufin an abin da ya wuce ba yana nufin nan gaba To haka duk abin da kuka yi na gafarta muku sai da yake cewa anan ya kamata kada mu fahimci ana cewa ku yi abin da kuka ga dama ba wai abin da ake bukata shine su aikata duk laifin da suka ga dama ba ce bai kamata mai hankali ya yi wannan fahimta ba mutumin da zai kawo kayansa ya sa a hannunka ya ce gashi ka sarrafa shi yadda ka ga ya dace ka sarrafa shi yadda kake so ba yana nufin ka je ka yi barna ba ba wanda zai fahimci yana nufin ka yi barna yana nufin ka yi iya bakin kokarinka wajen ka sarrafa abin da yadda ya dace ko da ka yi kuskure wajen sarrafa shi na yafi maka abinda zaka fahimta kenan amma yanzu ka danka min dukiyarka kace ga ta ka sarrafa yadda kake so sai na je na na sa wuta na na sa ta na kunna mata wuta na kona ka zo ce ah, ya ka kona min dukiya in ce ai dan ka ce in sarrafa yadda na ga dama ce ha ba kai ma hukaci ne <laughs> ba ai ba dan an ce ka sarrafa ta yadda kake so sai ka je ka kona ko ka je ka zuba a ruwa saboda ka sigar ku yi abin kuka ga dama ba wai tana nufin ku je ku yi barna ba tana nufin ku yi aiki ko da kuwa kuskure zai faru daga wajenku to na yafe muku wannan kuskuren don haka in ka ɗauki dukiyarka ka ce ga dukiya ka ka juyawa ne yadda ka ga ya dace yadda ka ga dama to a nan ko da ka kuskure zai yafe maka shi ne abin da yake nufi tunda ya baka damar ka yi ishihadi wannan magana cewa da abul abbas al-qurtubi ya faɗa yake kuma ina akwai wata ma'ana har ila yau da na gano ina fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya bani dacewa a kanta. Ya ce wannan magana ko wannan zance da ubangiji maɗaukakin sarki ya gaya wa mutanen badar magana ce ta girmamawa wace abinda take nunawa ko abin da ta kunsa ta ƙunsu cewa waɗannan mutane mutane ne na gargaru mutane ne na ƙwarai sun yi manyan ayyukan da ya cancanta a gafarta musu ko da ko sun yi laifi ba wai ana nufin ku yi laifi ba a'a ana so a nuna wa mai sauraro don ya fahimci kimar waɗannan mutane da cewa sun yi manya-manyan ayyuka wanda sun cancanci a gafarta musu ko da ko sun yi laifi kaga anan ba ziga ta ake yi kan cewa ku tafi ku yi laifi ba kamar ka dubuwa da ne ka ce na ka cancanci shugabanci ba yana nufin ka nika shugaba ba daga lokacin kuma shi kenan sai ya ja zuga ya ce shi ne shugaba a'a bayanin matsayin da yake da shi wato da zai zama shugaba to da ya cancanta an gane ko kamar ka dubi wani cikin almajiran ka ce wani ka cancanci limancin juma'a shi kenan sai je ya kwace masallaci ya ce ai malami na ne ya ce na cancanta abinda yake nufi da a ce za a naɗa ka to bai kamata wani ya ja akan wannan ba saboda haka abinda ya fahimta ya kamata a fahimta wannan hadisi bushara ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi wa dukkan wani wanda ya samu halartar yakin badar cewa ya samu gafara daga Allah kuma shi dan aljanna ne wannan ya kunshi gafarta masa laifukan da suka wuce da kuma cancantar ya samu gafara akan wani laifin da zai yi nan gaba ya samu aljanna saboda haka za mu ga duk waɗanda Allah ya yi wa bushara da aljanna ta harshen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda ake cewa al-mubashsharu da bil janna din nan za mu ga dukkan su gaba ɗaya babu wanda ya saki jikinsa yace shi an yi masa bushara da aljanna saboda haka zai bushasha shi yadda yake so babu wanda ya faɗi wannan babu wanda ya yi wannan duk a cike suke da tsoro da fargaba a kullum tsoro suke yi kada su yi wani abin da ubangiji madaukakin sarki zai ce sun yi laifi saboda haka sun lazimci istighfari sun lazimci neman gafara sun lazimci ayyuka na kwarai babu cikin su wanda ya saki jiki saboda haka wannan shine abinda ake nufi ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala shi ma ya bada gudunmawarsa wajen fito da bayanin ma'anar wannan hadisi inda yake yi wa ibnu al-jawzi raddi maganar da ta gabata ta ibnu al-jawzi da yake cewa ana maganar laifin da ya wuce ba wanda zai zo ba ya ce to ai da ana maganar laifin da ya wuce ne to da ba zai yiwu a yi hujja da wannan magana ba a kan abin da ya shafi ƙisar hatsar ibn abibalta tun da ai abin ya riga ya wakana wato maganar ta riga ta wakana ga mutanen badar sannan daga baya zo ya yi wannan laifin sai annabi kuma ya yi hujja da wannan akan laifin da ya yi bayan badar an gane saboda ka da a ce ana nufin laifin da ya wuce banda wanda aka yi sabo ko wanda za a yi nan gaba to da bata zama hujja ga Hatib ibn Abi Balta'a ba domin shi yayi laifin sa ne bayan yakin Badar bal ma sai lokacin da za a yi fatu Makka shekara ta 8 yakin Badar kuma shekara ta nawa aka yi shekara ta biyu kaga tsakanin wancan tsinkaye da Ubangiji yayi ga mutanen Badar yace ya yafe musu da wannan abu da ya fito ya bayyana daga Hatib ibn Abi Balta'a tsakanin wannan shekara shida kaga inda ana nufin abin da ya riga ya wuce ne lokacin badar ko kafin badar to da wannan ba zai shigo ba to amma annabi sai ya hujja da ita da wannan magana ko da wannan ta goma shi da ubangiji ya mutanen badar sai ya hujja da shi a wajen ba da kariya ga hatib ibn abi balta'a cikin aikin da ya a shekara ta takwas bayan hijira saboda haka cewa da da yayi qad gafartu lakum an yi ta'abiri a wato an yi amfani da sigar fi'ili mazi don a nuna tabbatuwar abu kamar abin an riga an gama shi wanda wannan abu ne sananne a ka'idar larabci ana yin amfani da sigar fi'ili mazi kan abin da bai zo ba zai zo nan gaba don a nuna tabbas abin mai wakana ne babu ja da baya kamar yadda Allah ce a ta amurullahi jiru kaga anan magana ake akan alkiyama amma kuma aka zo da sigar fi'ili madi ata Lahi, al'amarin Allah ya zo wato alkiyama ta gama zuwa don haka kakku tsaya kuna shakka a cikin sha'aninta sannan kuma wannan hadisi ba yana nuna cewa ba za su yi laifi ba a za su iya yin laifi kamar yadda muka sani wasu daga cikin bayan Allah sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun yi abin da yake laifi ne kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hukunta su a nan duniya kamar misbah lokacin da ya shiga cikin tawagar waɗanda suka yi wa Aisha ko suka rika yada ifki wato kage ga Aisha lokacin da ayatul bara'a wato ayar kubutar da ita innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum lokacin da ta sauka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka yi masa haddin kazafi haka nan hassan ibn Sabit shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasu haddin qazafi misbah ya halarci yakin badar ma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa haddin qazafi haka nan abin da ya faru ga qudama ibn mad'un wani sahabi wanda mun faɗe shi a wancan satin lokacin da ya sha giya a zamanin sayyidina umar sayyidina umar ya masa haddi kaga ashe wannan yana nuna wancan hadisi yana maganar al'amarin lahira ba haddi na duniya ba saboda ka da ɗayansu zai yi abin da ya cancanci haddi to za a yi masa haddi da ɗayansu zai cancanci wani abu na ukuba ta nan duniya wadda aka ajiye to za a yi masa irin wannan ukuba saboda haka wannan bishara ta ta'allaka ne bi ahkamil akhira la bi ahkamil duniya. min iqamati al wa ghayriha mala yake cewa wa thabata fi sahih muslim hadisi ya tabbata cikin sahih muslim أن غلام حاطب هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونياره وتباوه na hatib ibn abi balta'a ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama faƙala sai ya ce wa Allah ya ce wa Allah ya ma aikin Allah wallahi la yadkhulanna hatibun nar na rantse da Allah hatibu sai ya shiga wuta Wakana kana hatib yusi'u ila mamalikihi hatib ya kasance yana munanawa yana munana mu'amalar bayansa Faƙalan qala an-nabi sallallahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan bawa kazabta ƙarya kake yi innahu qad shahida badran wal hudaybiyata ya halarci yakin badar ya halarci hudaybiya وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار واحد بايع تحت الشجرة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي باب ونطيع da ya yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wasallama a karkashin bishiyan nan face da zai shiga wuta babu ɗaya da zai shiga wuta daga cikin waɗanda suke mu annabi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya wato bai'atul ridwan hatib ibnu abi balta yana da bayi to mu'amalarsa da bayin nan yana munana mu'amalarsa da su ko dai yana dukansu, ko yana hana su abinci lokacin da ya kamata ya ba su ko baya ba su ishe su duk da abin da za ka iya suranta nau'i ne na munana mu'amala ga waɗanda suke ka hatib yayi wannan wanda ta sa yaransa ya zo yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai yanke hukunci har ya yi rantsuwa wallahi sai ya shiga wuta saboda ya munana mu'amalarsa don haka sai ya shiga wuta cewa sai ya shiga wuta hukunci ne ya yanke masa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyata shi yace kazabta domin Allah ya alkawari zai yafe musu irin waɗannan laifuffuka dan menene kai zaka zo ka ce zai shiga wuta karkari yayi maka abin da yake zalunci ne ko ya tauye wani haƙƙi naka babu shakka a ranar gobe kiyama in aka yi hisabi ubangiji zai iya biyan ka a taskarsa har ka samu gamsuwa cewa an biya ka haƙƙinka da aka ci maka a nan duniya to kaga in an riga an biya ka ubangiji ya biya ka daga taskarsa babu kuma dalilin da zai sa ka ce za a kai wannan mutum wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kazarta ƙarya kake yi innahu qad shahida badran wal hudaybiyah ya halarci yakin badar kuma da shi aka yi mubaya'a ta hudaybiya wanda duk ya yi waɗannan abubuwa guda biyu to babu maganar wani ya zo ya yanke hukuncin cewa ɗan wuta ne saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa inda yake cewa la yadkhulu an-nar wahidun bai'a tahta shajara babu wani da zai yi a ƙarƙashin bishiya tare yayi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wa wasallama ƙarƙashin bishiya ta ce bai bai'atul ridwan da zai shiga wuta a lafazin muslim la yadkhulun nara insha Allah min ashabi shajarati ahadun min allazina bay'u tahtaha nabi ce in Allah ya yadda babu wani ɗaya daga cikin sahabban da suka yi baya da Annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiya da zai shiga wuta wannan lafazi da Ibn Taymiyyah ya ambato na wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi su suka rawaito shi daga Jabir dan Abdullah babu shakka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama su kimanin dubu da ɗari hudu sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama cappa sun masa mubaya yayin da suka fita ya umara ta hudaybiya kafiran makka suka ce ba za su shiga garin makka ba aka yi ta tattaunawa wanda daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai tura na umar ya je ya gaya wa mutanen makka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da niyyar yaki ba ya zo ne ya yi umara ya fita ba ya zo ne ya ci su da yaƙi ba sai na umar ce ya rasulallah ni ba ni da waɗanda za su ba ni kariya a makka daga cikin ƙabilar bani aji amma in kana ganin in gaya maka wani wanda yake a azumin ne bi makka an adullaka ala rajulin a azumin ne bi makka Uthman ibn Affan in kana so in gaya maka wani mutum da ya fi ni buwaya a makka saboda yana da ‘yan uwa da za su tsaya su ba shi kariya to shi ne usman a tura usman a shekaga wannan bai kamata a tare a rada da ka ba idan har an san akwai mafita to ita ya kamata a nema kaga da sai da tun da dai manzo Allah ne ya ce in je ko da zan mutu a in akwai mafita sai ya ce ba ni da wasu wanda za su bani kariya har in isar da wannan sabon amma ga wani mutum in ka gani za ka tura shi a wata ruwa, ba sai na umar ya ce amma in ka gani zan je to zan tafi manzo sai ya zaɓi ya tura sai na usman sai na usman ya shiga garin maka farkon wanda ya fara haɗuwa da shi shine aban ibn sa'id ibn al-as ɗaya daga cikin yan kabila sa bani umayya don haka ya dauke shi akan abin hawansa ya ba shi kariya irin wacce balarabe yake ba wa dan uwansa in ya ce kuma ya ba da wannan kariyar babu wani wanda zai taɓa shi saboda ka ya ɗauko shi akan abin hawansa ya ce zo mu je ka isar da saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko ka da shi duk da lokacin bai musulunta ba shi aban ibnu sa'id ibnu al-as ya shigo garin makka shawa sun ganshi da usman amma ba wanda zai taba shi saboda yana tare da dan uwansa sauraka aka je ya dabar su abu jahal Afwan ya dabar su abu sufyan su manya-manyan ƙuraisha a lokacin irin su urwa ibn mas'ud al-thaqafi da sauransu ya je ya shelanta don lokacin abu jahal baya duniya ya bar duniya an kashe shi a badar ya je ya shelanta saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo shi da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ya yaƙe ku ba ya zo ne domin ya shiga garin maka ya umara ya yi dawafi ga ɗakin allah ya juya ɗakin allah kuma don dukkan al'ummar laraba ne ba naku ba ne ku kaɗai ƙwarai shawa ba sa da'awar cewa ɗakin allah nasu ne sun yada cewa wato kowane balarabe yana da haƙƙi a ciki shi ma kuma balarabe sauraka ya zo ne ya yi ɗawafi kawai ya fita ƙyale to a wannan lokacin suka ce su basu su yadda ba amma shi tun da ya riga ya shigo in zai ɗawafin na je sun yaje masa sai da usman ya ce ai ba zan yi ba sai manzo Allah ya yi sauraka sai suka tsare shi kwa yan kwanaki ba su bar shi ya fito makka ba wannan ta sa sai aka rika ya ta jita jita cewa ai an kashe usman ai an kashe Usman kuma wahayi bai sauka ba ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam halin da ake ciki ba kamar yadda wasu ke cewa annabi ya san gaibi ba wahayi bai sauka ba daman abinda aka sanar da annabi na gaibi shi yake faɗa abinda ba a sanar da shi ba gaibi na Allah ne fa qul innamal ghaibu lillah saboda gaibi na ubangiji ne shi kadai to sai bai zama an yi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin an gaya masa halin da Usman yake ciki ba cewa Usman yana nan lafiya lau ba a kashe shi ba haka sai ya kirawo mubaya a zo a yi mubaya ta gaba daya saboda haka kowa ya zo ya mubaya akan ba gudu ba ja da ba sai dai a mutu to shine duk sahabban da suke wannan gurin tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka yi mubaya'a sai wani tsoho munafiki wanda ake kiran shi Kais ibn al shine ya boye bayan raƙumansa, sa ana mubaya'a shi ya ki fitowa da mun munafiki ne to shi yasa a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowa zai shiga aljanna banda wannan tsohon duk wanda yake gunnan zai zai shiga aljanna banda wannan tsohon ka duba asara mata ko me ya fito da shi har ya ruko su sai ya rika boyewa bayan raƙumin sa wai ka a gano shi saboda ka za a zata cewa yana cikin rubi kuma an gan shi to a dalilin wannan ne ubangiji madaukakin sarki ya musu kyauta da yardarsa gaba ɗaya sai laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا وبنجي يتي حقيقة للي Allah ya yarda da muminai yayin da suke yi maka caffa karkashin bishiya yayin da suke yi maka caffa karkashin bishiyar nan Allah ya yarda fa'alima ma fi qulubihim ubangiji ya san menene a zuciyarsu ya san ikhlasi ne a zuciyarsu fa anzala sakinata alaihim don haka sai ya saukar musu da nutsuwa saba asabahum fathan ba ya musu kyauta da wani fatahi na kurkusa shine fathu ghazwat hunain shine wa maganima kaseeratan ta'khuduna to kaga ubangiji sai ce duk ya yarda da su tunda an gama yarda da su shikenan an gama maganar yan aljanna ne domin yardar ta ma aljanna wani da cewa ridwanu min Allah akbaru yardar Allah ta fi aljannar girma to tunda sun samu mafi koli da ita ce yarda Allah min babu aula su samu aljanna din to wannan ta sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma babu wanda zai shiga wuta don ba wanda Allah zai ce na yarda da shi kuma ya tafi wuta Allah ce na yarda da wani sannan kuma ya kona shi ba za ta yi ba saka duk abin da ake fafutuka shine samun yarda Allah din su kuma ubangiji ya ba su wannan satin din tuni don haka idan har Allah ya yi musu wannan kyautar sannan kuma wannan yaron saboda an yi masa ba daidai bai zo ya ce wane lalle sai ya shiga wuta har ya rika rantsuwa kaga wannan ba aiki ba a hannunsa yake ba kuma kowane ɗaya daga cikin wannan al'umma bai mallaki ya dubi wani musulmi ba ya ce wane ɗan wuta ne ko da ko yana laifi ɗaiɗaikun musulmi ire-irenmu ba wani wanda ya mallaki damar ya ce wane da ya shi da sunansa kamar yadda wannan ya ce ɗan wuta ne ba wanda ya mallaki wannan ballantana kuma wani ya faɗi wannan game da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya je badar kuma ya je hudaybiya idan ni da ire-iren mu da ba kowan kowa ba ba wani wanda ya isa ya dubi mutum ya kira shi da suna ce lallewa na dan wuta ne to ina kuma ga sahabin manzo sallallahu alaihi saboda al'amarin ba a hannun ka ba a hannun ubangiji yake zai iya tuba ubangiji ya fi masa ko za ka hana yafe masa akwai wanda zai hana a yafe masa in ya nemi ya tuba uliya ibadiyar lalzina asarafu ala anfusin la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim akwai wanda idan ya nemi gafara Allah na yi laifi ka gafarta mu akwai wanda ya ce Allah kakka gafarta masa kuma Allah ce ba zan gafarta ba to in ku har akwai wannan damar ta yaya ne zaka ce wani lalle dan wuta ne ka san da abin da zai cika baka sani ba sannan zai iya zuwa da gingima gingiman ayyukan kwarai wanda laifuffukansa za su nutse su bace a cikinsu laifukansu zama teku ne ayyukansa na kwarai zama teku ne da za su haɗiye dukkan wani ɗigon laifi da zai faɗa cikinsu sauraka kaga waɗannan bayan Allah sun yi ayyuka manya-manya wanda a dalilinsu Ubangiji ya yi musu wannan tagomashi shine mala ce fa hadha hatibun shi kaga wannan hatib ne hatib ibnu abi balta qad tajassasa ala rasulillah sallallahu alaihi ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama leken asiri ya leka asirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi gazwati fath makkah a yakin fath makkah allati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktumuha an aduwihi wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake boye labarinta game da makiyansa waka tamaha an ashabihi ya boye labarinta game da sahabbansa sama ba kowa aka gaya ba amma hatib ibn abi balta saboda wani uzuri ko wani wata fahimta ko wani kuskure ko wani shihadi yasa ya fito yake so ya tsinkayar da qurayshawa akan wannan sirri na maiki sallallahu alaihi wasallam wa hadha min adh-dhunubi ash-shadidati jiddan daga cikin manya-manyan laifuffuka wa kana yusiu ila mamaliki kuma yana munana mu'amalarsa ga bayansa hadimansa wa fil hadith marfu ya zo a wani hadisi da ake jingina shi ga manzo sallallahu alaihi wa sallama lan yadkhula al jannata sayyi'ul malaka duk wanda yake munana wato mu'amalarsa ga waɗanda suke karkashin mulkin sa ba zai shiga aljanna ba wannan hadisi za ku ga ibnu taymiya bai fito karare ya ce maza Allah ya ce ba sai ya ce wa fil hadithil marfu saboda akwai rauni a salsalar wannan hadisin wannan dabara ce ta malamai hadisi ne za'ifi imamu ahmad da tirmizi da ibnu majah sun ruwaito shi daga abubakar siddiq amma salsalarsa akwai wani da ake kira farqad ibnu abdullahi sabaqi wanda malamai suka raunana shi don haka malamai da dama sun rauna wannan hadisi kamar ibnu al-jawzi a cikin littafin sa ilal mutanahiya kama abul fadl al a cikin littafinsa al-mughni alhamdul asfar kamar ibn hajar a cikin bulugul maram ya ka hadisin ya launa nashi haka nan sheikh nasiruddin albani a cikin da'if jami'ul saghir da sauran malamai da dama sun yi magana akan raunin saboda sanadin su guda ɗaya kuma ya biyo ta kan wannan mutum farqad ibn abdullahi sabaqi wanda bai samu karbuwa ba a wajen malaman hadisi zaka hadisi ne za'ifi shi ya yasa ibn taymiya yayi taka tsantsan wajen ambato shi sai ya ce wa fil hadith marfu kawai sai ya faɗi shi thumma ma'a hadha sannan duk da wannan duk da waɗannan abubuwan da yake ko yayi na leƙen asiri asirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma munana mu'amalarsa ga da suke ƙarƙashin mulkinsa duk da haka lamma shahida badran wal hudaybiya yayin da ya halarci yakin badar ya halarci hudaybiya ghafarallahu lahu wa radiya anhu Allah sai gafarta masa yarda da shi fa innal hasanati yuzhibna sayyi'at domin kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana kamar yadda Allah yake cewa aqimis salata لأقلم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات zalika zikira lizakirin don haka wanda yayi ayyuka na kwarai suna iya rinjayar laifukansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa atbi'il sayyi'ata Satamba. Ka bibiyar wa da mummunan aiki da kyakkyawa sai ya share maka mummuna. to wannan hatsin kenan wanda yayi waɗannan laifuffuka wanda a zahirin su manyan laifuka ne musamman ma leƙen asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin laifi bane to amma duk da haka aka ce saboda ya je badar saboda ya je ubangiji ya yi masa kyautar gafara ya kuma yarda da shi to fa kaifa bil ladina hum afdalu min hatibin to yaya lamarin yake dangane da waɗanda sun fi hatsibu falala wa a'zamu imanan sun fi shi girman imani wa ilman sun fi shi yawan ilimi wa hijratan wa jihadan sun fi su tsayuwa ga hijira sannan da jihadi falam yuznib ahadun qariban min zunubihi cikin su babu wani wanda yayi laifi kwatankwacin ko kusa ma da irin laifukansa abubakar umar usman da sauran sahabbai manya-manya su abu ubaida ibn al-jarrah su ainihin zubair ibn al-awwam su talha ibn ubaidillah abdurrahman ibn auf sa'id ibn zaid sa'ad ibn abi waqqas su abu huraira waɗanda ba za ka kama su da wani laifi da ya kai wannan ba ce ba sa laifi ba domin babu ba ma'asumai ba ne amma ba za ka same su da wani laifi kwatankwacin na hatib ibn abibalta'a ba to idan har an yi wa hatib rangwame an kuma jakunan wanda zai jefi hatib da cewa dan wuta ne an jakunansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyata wanda zai haka to ila ga wanda zai jefi na abubakar da kafirci ko munafici ko cewa dan wutan wani laifi za ka kira abubakar ka ce ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama irin wannan akwai inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kulla wani asiri ya ɓoye wata magana sai da abubakar ya fasa wannan asirin ya bayyana shi babu annabi sallallahu Alaihi wasallama a gaban abubakar ya ambaci hafsa bayan mijinta na farko ya rasu ya ambaci hafsa hafsa ya sayi umar lokacin da sayi umar ya wa da sayi abubakar batun yarsa cewa ga ya ta hafsa ka aura mana sai bai ce da shi komai ba lokacin da ya wa sayi usman batun yarsa hafsa sayi usman ya ce a ni ba da bukatar aure yanzu sayi umar bai ji daɗin abin da ya faru ba musamman da sayi abubakar a gara sayyidina usman ya nuna cewa shi bai da bukatar aure amma sayyidina abubakar shi bai mace komai ba wato ma wulakancin ya kai ma ba za ka gaya mun kamar irin a sai na kai wannan maganar banza kake ba jimawa sai annabi ya aika a je a neman masa auren hafsa to shine lokacin da suka haɗa sayyidina abubakar ya ce na ji manzon Allah ya ambace ta a gabana shi yasa da ka faɗa mun na gaba zan tona asirin manzan Allah ba sannan kuma ni ba zan ce masa kawai ka duba sha'anin aure ne kamar ma ai in ya faɗa kamar ya ma sai na Umar bushara ne shi da yake neman su Abubakar da Usman su aure ta aka ce ma ai manzo Allah ma yana magana kaga ai bushara amma sai ya shiru to kaga wanda ba zai tona irin wannan asirin ba ma wanda ba cutuwa sai na ba cutuwa manzo Allah zai yi ba to ina zai yiwu yayi aiki irin na hafi haka ba zai yiwu ba to idan hatsin ibn abi balta wannan aikin bai fidda shi daga cikin tawagar muminai ba sannan kuma bai hana manzo Allah ya ci gaba da yabansa ba ya ma tsaya ya bashi kariya a gaban sayyida Umar da suke cewa a bar su su kashe shi ya ma ba su kariya ya tsawatar musu ya nuna musu matsayinsa ya je yakin ba da ɗan aljanna ne a kyale shi wani ya zo ya ce yana cutar da ni ni bawansa ne yana mun mu'amala mai kyau ba zai shiga aljanna ba annabi ya ce ƙarya kake yi dan aljanna ne a yi wa hatsin ibn abi balta irin wannan mu'amala kuma sannan shi sayyidina abubakar a ce shi maciyin amana ne ya cuci manzon Allah daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaffa kaffa da shi shi yasa duk inda zai je sai ya jawo shi dan kai ya bar shi ya je kulla masa wata kullalliya kasa haka suke cewa har zaman da sayyidina abubakar yayi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a yakin badar a cikin rumfa da aka yi musu rumfa annabi ya ce abubakar ya zo su zauna tare sai suka ce ai saboda in ya sake shi zai je kullu wani abu a cutar da ba saboda haka sai ya rike shi ka duba irin wannan kiyayya mala ko ruwa ka fada a ce ka da kura shine ibnu taymiya yake cewa idan dai wannan shine matsayin hatib ibnu abi balta duk da laifin da yayi to ina kuma ga waɗanda sun fi hatib ibnu abi balta a falala sun fi shi girman imani sun fi shi yawan ilimi ga hijira ga jihadi kuma ba a taba samun su da wani laifi da yayi kusa da laifin haɗin ba su dan menene ne za a ci mutuncinsu su dan ne za a rika su Dan me za a rika zaginsu Dan me ba za a yi musu uzuri ba inda ma ya tabbata cewa akwai wani laifi da kake zargin su da shi na ma kai rai ne tatsuniya ce maganganu ne suki burutsu da ba su da asali a yi ta a ce ai yayi kaza ai yayi kaza ai yayi kaza wanda in ka ce kawo min salsalar wannan labarin babu ita sai dai tatsuniya mala yace summa inna amiral mu'minin aliyan radiyallahu anhu rawa hadha al hadith fi khilafati sai da ali shi karan kansa ya ruwaito wannan hadisin a zamanin khalifancin sa kuma hadisi yana nan a cikin littafin shi a suna kawo shi amma sun manta da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi kudin gora ne gaba daya ba ga Hatib ibn Abi Balta'a kawai yayi bisharar sa ga duk wanda suka halarci yakin Badar waɗannan kuma bayan Allah na gargaru duk da su aka yi yakin Badar din duk da su aka yi yakin Badar din yaya za a yi su ba za su shiga cikin wannan rangwame ko wannan bishara da Allah madaukakin sarki yayi musu ba warawahu anhu katibuhu ubaidillah ibn abi sakataren ali ibn abi talib wanda ake cewa ubaidillah ibn abi ya rawaito wannan hadisi daga sayyidina ali kamar yadda zaka ganshi a cikin bukhari da muslim don haka sayyidina ali shine ma ya aka tura ya karbo da shi da zubair da miqdad su ne suka je a watar wayar da abu marsa da su ne suka je suka karbo wannan takardar. kuma annabi ya yafe masa Allah ya kirawo shi mumini duk da wannan wa akhbara fihi annahu huwa wa zubaira zahaba li talab alkitab min almar'ati adh-dha'ina sayyidina ali a cikin wannan hadisi ya bada labarin cewa shi da zubair ibn al-awwam sun je domin nemo wannan littafi daga wannan matar matafiya wacce tabbar madina za ta tafi makka ta je ta kai wa quraishawa wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi shahida li ahli badr bima shahida kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada irin shaidar da ya bayar ga mutanen badar cewa ubangiji ya gafarta musu ma'a ilmi amiril mu'minina bima jara tare da sarkin mu'mini ali ya san me ya faru ya san me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan shaida annabi yayi haka li yakuffa al-quluba wal alsinata an an tatakallama fihim illa bil husna annabi yi wannan don ya dakatar da zukata ko ya riƙe wato harasa kada su faɗi wata kalma mummuna ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kalma mafi kyau annabi ya yi haka ne domin ya hana zukata su ƙudurci wani mummunan ƙuduri dangane da sahabban manzan Allah Ya yi haka ne domin ya hana harasa su faɗi wata mummunar kalma ga sahabban manzan Allah in za su furta buɗe baki su faɗi kalma to su faɗi kyakkyawa bal su faɗi mafi kyau falam ya'ti ahadun minhum bi ashaddi ma ja'a bihi hatib babu wani ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya zo da mafi girma mafi tsananin abin da hatib ibn abi balta'a ya zo da shi bal kanu fi galibi ma ya'tuna bihi mujtahidin bal da dama daga cikin abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi suna yin shi ne a halin suna masu ijtihadi wato suna masu yin iya bakin kokarin su dan su gano bakin zara suna iya dacewa kuma suna iya kuskure ba wani abu ne suke yi dan ganganci a suna yi ne da ijtihadi da kokarin gano yadda al'amarin yake kamar yadda Allah yake san shi da manzansa suna iya yin daidai suna iya yin kuskure faqad qala an sallallahu alaihi wa sallama alhali manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada yace idan ijtahada al-hakim idan mai binciken hukunci mai hukunci yayi iya bakin ƙoƙarinsa wajen bincike fa asaba ya dace da daidai falahu a ajrani to yana da lada biyu wa idan ijtahada idan ya yi iya bakin ƙoƙarinsa fa'a-fa'a, ya kuskure falahu ajrun yana da lada ɗaya. wa hadha hadithun sahihun mashhur wani hadisi ne sahihi mashhuri bukhari <coughs> da muslim sun ruwaito shi daga amr ibn al-as da abu huraira Allah ya kara musu yarda da lafazin iza hakama al-hakim anan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi ya nuna cewa masu bincike da ijtihadi suna da yanayi guda biyu yanayi na farko shine su yi bincike su gano daidai su yi hukunci da abin da suka gano su yi fatawa da abin da suka gano na daidai ubangiji ya ba su lada kashi biyu kaso na farko na istihadinsu su kaso na biyu kuma na dacewar da suka yi hali na biyu kuma su yi istihadi su yi iya bakin kokarinsu sannan kuma su yi kuskure to anan suna da lada kashi daya shine ladan wannan ijtihadi da suka yi kuma ubangiji madaukakin sarki ya gafarta musu domin ba za a haɗa samun lada kuma da zunubi ba a ce kana da lada kana da zunubi a lokaci guda tunda har lada ma za a ba su tuba ba shakka zunubin su ne aka kankare musu aka ɗauke musu wanda ita ce damar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa dukkan wani mai ilimi wanda ubangiji madaukakin sarki ya hore masa guzurin ilimi na alkur'ani da sunna da sanin madafar ilimi madafar ilimi yana da dama ya istihadi cikin abinda aka bujiro masa na fatawa idan ya dace yana da lada biyu idan kuma ya yi kuskure yana da lada ɗaya wato yana da lada kaso ɗaya na wannan istihadi kuma kafa uhu makfur wanda kuma an sani cewa wannan hadisi ana maganar waɗanda ubangiji ya ba su ilimi waɗanda ubangiji madaukakin sarki ya ba su wato fahimtar alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi da sanin ikhtilafil ulama la siyama as-salafi as-salih da sanin yadda magabata suka sassaba cikin wasu al'amura na ilimi musamman ma magabata na kwarai malamai da irin fatawowinsu da kuma hukunce-hukuncensu akan wasu mas'aloli wanda yake da wannan babu shakka yana da damar ya istihadi saboda ka kofar istihadi kofa ce da take a buɗe ba a rufe ba ba kamar yadda suke cewa an rufe kofar istihadi saboda ka ba wanda za abin da zaka sai ta kalidi a'a wannan ba gaskiya bane magana ijtihadi yana nan sai dai kuma ba kowa da kowa bane yake ijtihadi wanda Allah ya bashi ilimin da zai ijtihadi shine aka yadda ijtihadi wanda baya da ilimin ijtihadi ko da ya zama dalibul ilmi ne yana da basira ta bibiyar maganganun malamai domin ya gane madafar dalilansu to wannan shi kuma ijtihadin sa anan yake ta yadda idan ya gama ganganu malamai sun yi sabani kai, kada kawai ya ce zai yi zaɓi sanka a'a zai duba ya ga cewa wane ne yake da dalilai ingantattu a hannunsa ya fi fahimtar hujjarsa sai ya karkata zuwa gare shi wannan shi shine ishtihadinsa in ya dace shi ma yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya. shi ma Ami wato wanda bai ba malami ba wanda ba malami ba yana dai dan tada baki ko yana karanta boko yana iya jin in an fassara bulugul maram da turanci zai karanta wannan shi ma yana da ijtihadinsa a iya tashi da'ir ijtihadinsa shine idan fatawa ta bujuro masa shine ƙoƙari ya tambayi wanda yake da kyakkyawan zato a kansa cewa mutum ne wanda in ya san daidai ya gaya masa in bai sani bai ba shi hanzari ba kawai ɗan shaci faɗi ba ba kuma wanda yake mai neman duniya ba idan ya fahimci cewa ɗan ragabza ne ba bai halatta ya ce zai tambaye shi bai ya bar wani wanda ya fahimci cewa an yarda cewa ya sani haka nan ba kuma daidai ba ne ya dubi wani wanda ba shi da tsoron Allah ko da yana da ilimi amma ba da tsoron Allah shi zai kawai dube ka ne ya ga me kake so inda duk ya ga kafu karkata in kafu karkata dama shi ma sai ya dama in ka yi hagu sai ya hagu in gaba ta so sai ya gaba in baya kake so a yi sai baya wanda zai yanka maka fatawar daidai jikinka kamar yadda tele yake yanka rigarka sai dai yadda kake so to shi ma ka zai yanka maka fatawar ba zai yanka maka taimaka faɗi ba ko taimaka kaɗan iya buƙatar ka to kaga wannan koda yana da ilimi baya da tsoron Allah saboda haka in wani dil ne na samun kuɗi ka zo ka gaya masa akwai wata hanyar da zan samu kuɗi amma gashi gashi gashi yadda aka ce zan je kaza kaza ko banki ko wani kaza ya dai gaggaya masa kulle kulle da za a dil din to in ya kula cewa mai fata wannan yana son dil din nan halatta masa shi sai shi ba komai kasuwanci ne ba komai Allah ba da sa'a sai ya masa fatawa da halacci saboda kila kun an ci riba shi ma za a zo a yaga masa to ga ya yaga imaninsa saboda abin da za a yaga masa na wani ɗan abin duniya kaɗan to kaga wannan ma bai halatta ya nemi fatawarsa akwai wanda shi kullun yana dubawa in tsanani yake so ya san wanda zai tambaya in kuma laushi-laushi yake so da sako-sako da labo-labo to ya san kuma wanda zai taba saboda ka harka fatawarsa yana dubawa ne idan fatawar shi ta shafa sai ya tabo mai labo-labo din can sai ya masa fatawa in kuma a fatawar ta shafi wani ne yana so a kalla zama wani sai ya taɓo mai zafin sai ce to kaji abinda malam ya ce to kaga wannan ma ba tsoron Allah ciki sauraka ko kai ami Allah ta yi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun kaga ba cewa ka je ka tambayi kowa ba sai ya gaya maka wa zaka tambaya ku tambayi ahla zikri sune masana alqur'ani masana shari'a masana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ku tambaye su in ba ku sani ba sai bai ce kawai fas'alu in kuntum la ta'lamu ce to ai Allah ya kawai ka tambaya a sai da ya faɗi wa zaka tambaya anan kaga ya baka wani aiki kai kuma kai kokarin gano cewa wani din nan ina kyakkyawan tsammani cewa yana daga cikin ahli zikiri ta yiwu ka dace ta yiwu kuma kai kuskure to kai ma anan in ka dace kana da lada biyu kana da lada kaso daya saboda ka kaga kowanne a matakinsa akwai nau'in ijtihadin da zai yi malami shine wanda aka ba shi dama ijtihadi cikin dalilai domin fito da matsala. talibul ilmi wanda bai kai matsayin imujtahidi ba ire-iren mu dinnan sai dai mu duba mu ga wane ne yafi yafi dalili sai mu karkata ta yi gobe muna tsin ɗan leƙe-leƙen mu sai mu ga cewa ashe abin da muke san dalilai ne ba su kai ƙarfin dalili kaza ba to ba abin da zai hana mu ko mu tsallako daga can mu danan saboda abin da ake bukata shine ka nufi abin da ke daidai ka nufi gaskiya sannan idan mutum 'Amini' shi ba zai iya bambance wasu dalilai ba ba san wani abu ka'idojin malamai ba wani am wani khas wani muqayyad wani mutlaq wani muqayyad duk bai san irin waɗannan ba to wannan shi abin da ake bukata shine ya ijtihadi wajen zaben wanda zai fatawa a wajen in Allah ya sa ya dace to yana da lada biyu in kuma ya kuskure to anan ma yana da lada tunda yi iya bakin kokarinsa don wani lokaci akan yi irin wannan wani kana zaton cewa magariya tikewa ne saboda haka duk ka shi kawai yake maka ka nutsu kuma daga baya sai ka fahimci cewa akwai bare-bare cikin lamarin mutumin to kaga anan wancan abin da ya faru na baya ba a cewa kayi laifi dan me ka tambaye shi domin iya abin da zaka iya kenan wannan shine ma'anar idza shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza da al-hakim fa akhta falahu ajr shi ko malami duk abin da yayi fatawa da shi kai da yayi wa fatawa bayan iya abin da Allah dora maka bi to kai da kai yayi wa fatawa wannan abun shine hujja a gurinka shine uzurinka a gaban uzurinka ne a gaban Allah baka yi abin da kai ba baka yi abin da san zuciya ba da san rai ba ubangiji shine ya baka go ahead yace ka je kai tambaya kuma kai aikin da ya dora maka saboda ka ba za a zo a ce da kai ya aka yi karka yin kaza bayan kuskure bane domin kai ka bi umarnin Allah na fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun don haka kai baka sani ba kai fatawarka ba a kama ka da wannan laifi shi ma malami lokacin da yayi maka fatawa idan da za a kaddara kuskure ne yayi maka wannan fatawar kuma bai gano kuskure bane ba za a zo a ci kwalarsa ba gaban Allah a ce me yasa kai ma wani fatawa da take domin an ba shi damar ya yi ishtihadi saboda abinda Allah ya ba shi na ilimi ya yi abinda zai iya yi bazala wus'ahu kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ya yi iya bakin kokarinsa ubangiji kuma baya dora wa rai sai abinda za ta iya don haka ba zai iya sama da haka ba to shi ma yana da uzuri a gurin Allah don haka ba a kama mutum wato ba a zargin mutum don ya yi fatawa jiya bisa kuskure yau ya ce fatawata ta ta jiya kuskure ce ga yadda abin yake ba a kama shi da wannan a ce me yasa kake mana tsalle-tsalle mu kawai ba mu magana daya amma mu gane ba jiya ka ce yau kuma ka da ka ce kai ga ra'ayin kai ka gano mu fa wannan anya ma kai ilimin a ka'ida wanda zai yi maka haka shi ya kamata ka nutsu da shi sai ka yarda cewa duk abin da ya gaya mun nayi imani gobe in ya gano kuskurensa zai zo ya gaya ba zai bani cikin duhu ba amma wani kifadi ne wani kifadi ne in ya riga ya fatawa in duk duniya za ta hada akan cewa fatawarsa kuskure ce ba zai ja da baya ba kuma dan bai gane kuskure yake ba a'a dan shi bai yadda a ce je yi magana yau ya sake ba wanda duk malamai na Allah da suka gabata ba haka suke ba sukan yi magana su sake Imam Malik sai ka same shi yana da kauli biyu uku akan mas'ala yayi magana ya kuma gano yadda take ya sake ta haka nan Imam Shafi'i mazhaba har yana da qadim da jadid lokacin da yake bagdad akwai ra'ayoyuka da matsaloli da ya yi fatawa akan su da ya koma masar ya ƙara tattara wasu hadisan mutanen masar da bai same su a Baghdad ba sai ya zamana ya canza wasu fatoyoyin nasa sai ka ji a cikin littattafan shafi'i an ce maka shafi'i ya faɗa a maganar sa ko a sabuwar maganarsa kaga ashe kenan yayi irin wannan canje-canje saboda canji ko kuma yawaitar ilimi ƙarin samun ilimi da yayi haka nan shi ma Imam ahmad har ma kusan wasu suke gani kamar imam ahmad ba bai da kauli daya wanda wannan ba ba gaskiya bane kuskure ne imam ahmad yana da kaululluka guda daya amma kuma yana da inda yake da akwal sai ka samu a cikin maganganun malamai hudun nan ya dace da na farko ya dace da na biyu ya dace da na uku to yayi kaulin da yayi daidai da na Abu Hanifa yayi kaulin da yayi daidai da na Malik yayi kaulin da yayi daidai da Shafi saboda yakan samu canji saboda yawan hadisai don shi malami ne na hadisi kuma kullun cikin binciken ilimin hadisi yake kullun cikin ziyartar malaman hadisi da kwakwaso hadisan suke saboda haka zai iya yin fatawa yau gobe kuma ya samu wani hadisi da ya ci karo garam da wannan fatawar sai yadda fatawar sai rike abin da hadisin ko asar din yakan fifita asar na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga sahabi yana da fatawa akan ra'ayin ko da shi yayi tashi sai ya saki tashi ya rike ta sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk ɗabi'a ce ta malamai na kwarai haka suka nuna to abubuwa da suka yi tafiya da ta yi tafiya aka samu 'yanci ranin ilimi da suka shiga cikin harkar wanda ba ilimin suka karanta ba to sai suke ɗauka aishi ilimin nan in kai magana kamar yankan takobi ne haka ba za su taɓa canzawa ba saboda wasu dalilai da za su ƙara bayyana ba ka sai ka ga mutum yana ta rigima yana ta faɗa akan abin da tuni an wuce wannan an yi bayanin sa, kowa ya gamsu amma shi ya kafe akan wannan ra'ayi wannan ba shine ilimi ba kuma ba shine fahimta ba kuma ba shine zurfin ilimin ba ilimi duk sanda kai zurfi a cikin sa kana gane wato cewa abu ne mai ban tsoro da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina wa muhammad ala nabiyyina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da farko akwai sanarwa ta karatun da muka yi a nan na at-tuhfar iraqiyya akwai bidiyo dinsa da aka yi na wasu daga cikin darussan wanda yana nan an kawo akwai kuma alka'idatul jalila fi tawassul wal wasila na shekul islam ibn taimiyya wanda shi kuma a masallacin usman ibn affan gadon kai muka yi shi a wajen darussa 80 ne eh 89 darasi 89 ne an sa shi a cikin cd guda biyu mp3 to shi ma yana nan eh, ina jin a bakin kofa sun kawo wannan yana cewa ni matafiyi ne kuma wani sa'i muna shiga motar nan makpolo haka ko kuma ba ta tashi sai magaruba zuwa Legas. ba ta tsayawa mai sallar asubahi sai rana ta fito to ya halatta in yi sallar asubahi da daddare ko bai halatta ba hankali na yana tashi in ga rana ta fito ban yi sallah ba menene mafita dan Allah ina roƙon addu'a gani da mahaifina yawanci mutane suna wannan tambayar mota ce ta arna wanda su ba san sallah ba abinda kai suke tunani shine su kai ka inda ka ka nemi su kai ka don haka ba ruwan su da maganar sallah wasu ma za su ce in sun tsaya sallah ta yan fashi su tasar musu da haka ba ma za su tsaya sallah ba kuma mutane duk ba damu da wannan ba ban sani ba saboda mutanen da suke shiganta majority ba musulmi ba ne ko ku a'a kawai saboda musulmin ba su damu ba idan ya kasance musulmi su suke da yawa ya kamata su tsayar da shi idan kuma ba su suke da yawa ba kuma shigarta ta zama larura wato ya zama larura ba yadda za ka yi ba wata motar sai tasu to ba za a ce an haramta zuwa Legas ba a mota ko a ce an haramta zuwa Legas a motar haya saboda ba a tsayawa a yi sallah ba za a faɗi haka ba don a cikin yin haka akwai takurawa al'umma idan ya zama larura sai an shiga babu yadda za a yi ita ce larura sai an shiga to za ka iya shiga ka yi sallah a cikin motar ba wai da daddare za ka yi sallah ba ba za ka gaggauto da sallar asuba ka yi ta lokacin isha'i ba ko lokacin magarba ba a haɗa asubahi da magarba waɗanda ake haɗawa su ne a zahar da la'asar da kuma magariba da isha waɗannan su ake wa jam'i da matafi jam'u ta'khir ko jam'u taqdim amma asuba ita ita kaɗai ce a lokacin ba a jawo ta ba a kuma jinkirta ta don haka sai dai ka bari idan lokacin ta yayi tunda kana da agogo za ka kintaci in lokacinta ya yi kawai ka yi sallarka a cikin mota ko da da taimama ne kaddara babu abin alwala ba yadda za ka yi alwala ko taimama ka yi don ita sallah kamar yadda Allah ce inda salata karat al-mu'mina kitaban mawquta farali ne mai lokaci ba a san da gayya da gangan kana ji kana gani kuma ba uzuri ka bar lokacin ya wuce haka ko cikin wani yanayi kake za ka yi wannan sallar shi yasa aka ce wa masu mayaka su yi sallah a kowane hali suke ciki ga rijalan aure kubana a ƙasa suke tafiya ko kuma akan abin hawa suke don haka wannan dai shine a takaice idan musulmi su suka fi hawa motar ya kamata a samu gyara idan ba musulmi bane suka fi yawa wanda ba musulmin bane suka fi yawa don haka kai baka da yadda za a iya tilsasawa saboda kai ɗaya ne ko ku biyu ko ku uku a cikin motar ba ya da ku iya tilsasa mafiya yawa jumhuru to a nan in akwai wata motar da za ta iya kai ka Legas ba wannan ba to ya kamata ka wuce ma wannan din domin ka samu kubuta da addininka in kuma ya zama larura babu wata da za ta iya kai ka sai wannan mota din to shigar ta zama larura a wannan yanayi kana iya yin sallar ka a cikin motar a kowane hali ta kake ciki a kowane yanayi wato take fuskanta <clears throat> kowane abin nan jiha take fuskanta wannan kuma yana cewa ah, sahun farko baya da matsala to malam ta ina na biyu da na uku ya kamata ya fara domin a masallatanmu na ahlus sunna ana samun sabani da yawa ta inda na farko ya fara wannan mara matsalar ta inda ya fara ta nan na biyu zai fara ta nan na uku zai fara sahun farko sahu ne ya mafi martaba ya fi daraja to ta inda ya fara mai bi masa a daraja shi ko bai da wani sabani da shi shi ba ta nan zai fara in ka ce a'a ba ta nan zai fara ba na biyu ba ta nan zai fara ba ka ce sai ya koma ta dama wato duk faɗin masallaci sai an koma can to na farkon ma dole ka maida shi can don ban ga dalilin da zai saka bambance tsakanin sahun farko da na biyu ba duk sunan su sahu in ka bambance me dalilin bambancewa in ka amince wannan mara matsala zai fara daga nan to dole ka amince na biyu na uku har zuwa na ƙarshe duk su ma haka ne wasu suna rukuwa da ta to ai an ce a fara da an ce ana son tayammun to wannan farawa a tsaki ai ba shi ke kora tayammun ba wannan baya kora cewa daga dama ne ko daga hagu lokacin da ka zo kai kadai ba maganar dama da hagu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha masu hankali masu hankali da basira su zama su suke bi na su ne dai kusa da ni idan ka ce za a koma can dama to za a yi nisa da shi ba za a zama kusa da shi ba to wannan hadisin da yake nuna cewa kusa da shi sahu ya kamata ya fara to haka nan nabi shi ma ba da bambanci don haka a daina rigima amma sai ka zo ka samu masallaci wani ya faro daga can dama wasu kuma sun tsake sai ka ga an sahu bai haɗu ba me gaskiyar wannan magana cewa manzon Allah ya auri Khadija tana budurwa ba bazawara ba wannan magana shi'a ce ba maganar malamai ba ce ba maganar musulmi shi'a su suke faɗar wannan ba don kuma ba don su kore wa na usman falala ba an ce aure 'ya'yan manzan Allah biyu ba sai ai don agola wato ba 'ya'yan manzan Allah ba ne kawai rukonsa yake yi duk a risar duniya da suna magana ba inda aka ce tabanninsa yake amma kawai saboda ana cewa usman zin nuraini saboda a ce ya aure ƴaƴan manzan Allah guda biyu to su kuma a gurin su Usman kafiri ne ya za a yi kafiri a wurin manzan Allah shi yasa sai suke cewa duk ba ba ƴaƴansa bane kaga wannan ai kazafi ne kazafi ne to dan dai a ci mutuncin sahabi manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama, an yarda yi kazafi ma a gidan Annabi sallallahu alaihi Wasallama, a korewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa wannan ba gaskiya bane shin ko a cikin a cikin alqur'ani ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa bana me wa banatika azwajika matanka wa banatika da ƴaƴanka mata saboda haka kaga yana da ƴaƴa mata kenan ba ta ga kulli azwajika wa bintika ba sai wani ya ce to ai ƴaƴansa tayi ana nufin ƴaƴan mu'mini to ai ayar ta ƙara gaba ko wani sa'il mu'minin saboda haka akwai matan shi akwai ƴaƴan shi mata akwai kuma sauran matan mu'mini dan wani zai iya dauko kisa annabi da ce haula ibnati hunna atharu lakum in kuntum fa'ilin da wasu malaman tafsiri an ce banatuhu anan yana nufin banatu ummati to wani ya iya yin rabkanwa ta ganganci ya ce banatuhu ma a can ana nufin ƴaƴan al'ummarsa to ayar kuma ta bambance akwai matansa akwai ƴaƴansa akwai kuma matan to sannan shi mai wancan magana ta sahu yake cewa ina ake samun littafanka da ka rubuta domin na ji har kasuwar kurmi amma ban samu ba a gaskiya babu so a kasuwar kurmi tun da kasuwar kurmi an fi so mai arha saboda shi ɗan najeriya mu son a kawo masa mai arha an fi so abinda aka buga a darul fikiri ko kuma a maktabatul ilmiya ta ali baidun da ire-iren wannan amma waɗannan an yi musu bugu masu tsada a saudiya aka buga su ba ka yi bugu mai tsada mai kwaliti mai wani sosa-soso haka ba zai arha ba ba zai arha ba sauraka in ka je saudiya za ka samu wanda yake cewa menene gaskiyar maganar cewa yau yake cewa shin ko a cikin rabe-raben da ake da ke shi'a akwai waɗanda ba su yarda da limamai goma sha biyu kwarai da gaske akwai su mana zaidiya wannan neman ai ba su yarda da maganar limamai sun tsaya akan zait saboda kaga su ba su da goma sha biyu ba haka suna nan da yawa wasu sun tsaya daga Muhammadu bin al-hanafiya ma tun daga nan suka datse ba su ma yadda da da na al abin al ibn abin nan ba al ibn ali ibn abi talib su daga Muhammadu bin hanafiya suka kwasha suna nan kashe-kashen su da yawa sai dai waɗanda suka fi su ne wanda suke yanzu a ƙasa su ne shi a imamiyya su masu limamai sha biyu ɗin nan sai kuma zaidiya sai kuma ismailiya wanda su kuma suna tsaya kan ismail su ma ba su yadda da abin nan ba su ba akwai su a kudancin saudiya akan iyakar yamma akwai ismailiya ba tsiniya ne wanda mun sha faɗar wasu abubuwa da suka dangance su su waɗannan masu limamai goma sha biyu su suka fitina saboda haka aka fi sanin su wanda yake cewa na ji wani daga cikin mabiya addinin shi'a yana cewa sai na umar ya kafurta lokacin hudaybiya domin ya ja da man wato ya larabci ne to wannan larabcin da shi ya fi karfi na ce li'annahu haja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasalu abubakar ko jahada yake so ce ya ya ja yayi jayayya da manzo Allah ko ba jayayya kike nufi ko kamar dai bai yadda da manzancin manzo Allah ba dole da ya tambaye sayyidina abubakar ya ce alaysa bi rasulillah ba manzo Allah bane walasna bil muslimina mu ba musulmi bane kusan lokacin sulhul hudaybiya lokacin da aka gama sulhu to akwai wasu abubuwa da ya yi wa musulmi zafi musamman batun cewa idan wani ya zo daga cikin musulmi da yake maka ya zo madina to a mayar wa kafirai amma idan kafir idan wani daga cikin musulmi ya tashi ya tafi makka cikin kafirai to kasu dawo da shi to wannan ya yi wa musulmi zafi sosai musamman suna ga ɗan gidan shi suhail Ibnu amr ana cikin rubutun sulhun sai gashi kuma ya zo hali ya ce to akan wannan za a fara zartar min da yarjejeniyar mu domin ya zo shi ya musulunta an uban ya daure shi yana azabtar da shi ya zo yana cewa ya rasulullah ka cece ni ka raba ni da wannan hali da nake ciki annabi ya bashi hakuri saboda an riga an rubuta yarjejeniya to wannan ta sa sai na umar suka rika wato ya yaya za a yi a yi mana haka shine yake har yake tambaya manzan Allah ba manzan Allah ba bane shi manzan Allah ne mu ba musulmi ba ne? mu musulmi fa limaza nuqid daniyata fi dinna ya zamu mai da aulakanta mu anan kaga ai ba musantawa yake yi ba wannan shi ake kira su'alu taqriri kai tambaya ba wai dan baka fahimta ba kamar da ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimi Allah ai ba ƙaryata kansa yake yi ba su'alu taqriri ne alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba kace yanzu ni ba mahaifinka bane kana wa ɗanka faɗa yanzu ni ba mahaifinka ba ne a kaga anan ba kana ta cewa kai mahaifinsa ba ne wato wani abin tambaya ce da kake masa ta ƙara tabbatar masa cewa kai fa mahaifinsa ne to wannan alaysa bi rasulillah wato kai manzon Allah ne hakkan mu kuma musulmi ne to ya zamu yadda a wulakanta mu to kuma kaji wai dan shi a ya kafarta shi wai ya <laughs> wato al'amarin ne kullum wani abin kamar ma kai zuciya ka daina ma magana akan saboda wato fagamniyar ta yawa abin ya yawa wai a dole a dole sai an ci mutuncin waɗannan bayan Allah ina rasa irin wannan wallahi yadda suke caccakar waɗannan sabai ko iblis ba sa masa wannan caccakar kuma ai sun sarraha ma a cikin littafansu kamar yadda majalisi ya ce an zo da iblis wa a kiyama a cikin a cikin biharul anwar an zo da iblis a cikin wata sarka ta wuta mala'iku suna ta korashi. can sai aka zo da wani shi kuma an sa masa irin wannan sarkar guda saba'in shi guda ɗaya aka sa masa shi ko wacce guda ya ce ah, wannan waye wanda ya fi ni ma shiga bala'i yana ana duba wai ashe umar ne shi ya ma ninka iblis har sau saba'in iblis ya ce wai kai ko mai kai ni na ga dattabar gazan nan da nai waya ɗaya aka kai an sauko maka guda saba'in ya ce ai duk wani da ka ga ya ɓace a cikin al'ummar annabi ni ne sanadiyya saboda ni na hana a bawa sayyidina ali Allah ka ganar da su Allah ka ganar da su to wannan shi kuma yake cewa dan Allah ina so a yi min karin bayani akan wannan magana domin na ji wani malamin yana cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin matsananciyar rashin lafiya ya cewa ma ya cewa iyalinsa a je a sanar da sayyidina ali ya yi wa mutane sallah sai aisha ta yi maza ta aika wa babanta cewa manzan Allah ya ce kwakura mukammala sai aisha ta yi maza ta aika wa manzan Allah cewa ta aika wa babanta cewa manzan Allah ya ce ka ja sallah sai ya taso yawa ce ya ce ka yi wa mutane sallah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ana sallah sai ya taso sai abubakar ya nemi ya ja da baya sai mazan Allah ya ce ya ci gaba don haka da shi aka sa da ba zai jawo baya ba to yanzu don Allah irin wannan don Allah mai zaka ce wai sai na Ali aka ce ya je Aisha sai farata aika babanta wanda kuma kowa ya san kissa muro Abubakar falli sallibin nas ita Aisha ma tana son a rangwanta babanta ita a lokacin ma a yadda kisa take ita tana ga maimakon abubakar ɗin a sa wani har tana cewa ina abubakar mutum ne mai yawan kuka in ya tsaya yana jan sallah mutane ba za su ji ba abin da ke faɗi masa da ku amma ka ji wani sharri ita ba ma wato rawar jiki take ita so take yi ma har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji jayayyar su yake cewa an tunna sawahibi yusuf muru ababakar falyusanni bin nas sai da ya faɗa dan ya ji yadda suke tattaunawa da hafsa ya faɗa ya ce na ce ku umarci abubakar yau mutane sallah kuma na ga wannan har a cikin har a cikin littafin akwai da la'irul imama na shi'a shi abin da yake cewa da farko wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ali je kai sai ali ya ce shi baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a gaban sa ba kaga shi fatan ma mutuwa ke ba to wai shine sai manzo Allah ya ce to abubakar ka je kai a ce abubakar ya je su kowa da suka ce wai aika wa ali shi kuma abubakar aisha ta sauri ta aika masa to kuma kasancewar an ce yayi saboda annabi ba zai iya fitowa ba yana cikin yi sai ya ji annabi ya fito kaga mai guri ya zo mai tabar ma ya nade ya so ya nuna girmamawa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma annabi ya nuna masa ya ci gaba sai aka ce wai da shi aka sa ba zai kuma da ya ki jawo a ce kaga ya ki jawo bai ma san girma ba sa wannan yana cewa dan Allah ni dan kasuwa ne ina son fitar da zakka amma na samu shubha akwai kaya a ƙasa kuma akwai tsabar kuɗi sannan akwai wasu kaya suna wurin bashi malam taya zan yi idan kuma bayan na cire tsammani akan biyan waɗannan kuɗi sai bayan na fidda zakkar aka biya ni to ya kenan bashi akwai wanda lokacin biyan yayi akwai wanda lokacin biyan sa bai yi ba akwai bashin da lokacin biyan sa yayi yi zaka zuwa za ka kawai karbo to lokacin zakka yi ko da ba karbo shi ba sai ka fitar da zakkarsa ko da lokacin biyan sa bai yi ba saboda haka shi wannan ba ka fidda kasa a lokacin ba sai bayan lokacin biyan sa yayi akwai kuma wanda har ma ka cire shi daga cikin harkar ka saboda ka ba wasu wani ma dumta alaihi qa'ima zaka ya hana ka saboda haka ka ma riga ka fidda shi to wannan ba za ka yi ta fidda masa zakka ba a ce ka ba wani miliyan ɗaya ba shi an shekara ɗaya shekara biyu bai dawo maka da ita ba to anan ba za a ce duk shekara sai ka fidda mata zakka haka in ka fitar da rai ba za ta zo ba shi kenan sai ka ci gaba da fidda zakka amma duk ranar da ta zo sai ka fidda mata zakka wannan shine abin da zaka yi don haka in ka fidda rai daga baya ta shigo hannunka sai ka fidda mata zakka ba kuma sai ka yi lissafi na duk shekarun ba ka ce ka yi lissafi wani bashi in ka fidda shi sai dai ka bada duka miliyan ɗaya kuma ka ga abin ya abin nan da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana waɗanda suka rasu ƴan uwanmu Allah ya ji kansu ya musu rahama ya gafarta musu ya yalwata kabarin su ya haskaka musu kabarin su Allah madaukakin sarki ya karbi shahadar su ya kuma alkinta bayan su mu kuma idan ta mu ta zo Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh